والصلاة والسلام ala rasulillah wa وعلى آله وأصحابه ومن اتدى بهديه واستمسك bi hadihi يوم bi أما بعد السلام amma ورحمة الله alaikum wa rahmatullahi wa جمادة yau biyu ga watan a jumada afaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha shida ya yi daidai da sha shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam a littafin da ya tattaro hadisan hukunce-hukunce hadisan bukhari da muslim wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalus sunna jama'a yau za mu tashi hadisi na tamanin da hudu eh, an mutarrif bismillahir rahmanir rahim an mutarrif bin abdullah an karbo daga mutarrif bin abdullah ana sallaitu ana wa imran bin husayn kalfa ali bin abi talib yace nayi sallah da ni da imran dan husayn a bayan ali bin abi talib radiyallahu an makana idza sadada kabbara ya kasance in zai yi sujada sai ya yi kabbara zarafa idza rafa'a ra'sahu kabbara in zai dago kai daga sujada sai ya kabbara hada minar raka a ce rakatayn kabbara in in zai zabura daga a biyu sai ya kabbara ba sai ya riga ya zabura ba in zai zabura daga raka a biyu sai ya kabbara Wannan ma kada salah a yayin da ya kare sallah akhadha bi yadi imran bin Hussein sai imran bin Hussein sai ya kama hannuna faƙala ya ce ƙajin zakara ni haza salata ya ce ƙaz zakara ni haza salata muhammadin sallallahu haƙiƙa wannan ya tunatar da ni sallan muhammad sallallahu alaihi wasallam wato aliyu bin abi talib irin sallan da ya yi ya tunatar da shi imran bin husain sallan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam au qala salla bina salata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wannan bawan Allah yayi mana sallah irin sallan muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gano wannan ko kaga yadda sahabbai suke mutunta manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma duk mutumin da ƙoƙari kokari yi koyi da manzon Allah a wajen al'amuran shi sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam sukan girma wannan mutumin an gano wannan ko to amma a wannan zamanin iyayen da mutum ya kware a wajen tagalidi iyayen da ya samu daraja a wajen mutane hmm. an gane in ka kware wajen tagalidi da wata mazhaba to kai ne mai daraja idan mutum ya kware wajen biyayya ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam to shine abin ki cikin al'umma wani yana kawo sabon addini kai sai yi mamaki da kai da kai biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam da shigo mutumin da ya koyi da ra'ayin wani malami wanne ne sabo da wannan malami da kai koyi da shi ko wannan imam din da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ne sabo wanne ne kuma sai gashi yanzu kai koyi da manzan Allah an ce ka kawo sabon abu wanda ya koyi da ra'ayin wani imami to shi kuma ba ya kawo sabon abu bane misali an gano wani ko wanda ya koyi da wani imami shine ya burge shine mutumin da yake tafiya tare da ainihin mutane da sauransu da saboda haka idan mun ce salafiya za mu yi mu salafawa ne to ga abin da magabatanmu suka yi komai nasu sallansu azuminsu zakansu aikin hajjinsu komai nasu na rayuwansu suna koyi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa an gani kul inna salati wa Nuzuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu ana awwalul muslimin to ya kamata mu ɗabi'antar da kanmu wajen biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen aƙidanmu, a wajen ibadanmu a wajen mu'amalanmu kada mu yadda mu ra'ayin wani mu fifita shi akan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam an gano sahabbai sun samu daraja har sun cancanci a kira su magabata saboda sun yi koyi da manzan Allah sun ɗauki manzan Allah shine abin koyinsu a cikin komai nasu a rayuwarsu an gane wannan ko so idan muna so mu samu ruhi muna so mu samu nasara a duniyar mu da lahiran mu mu riki manzon Allah ya zama abun koyi ya ayu ladzina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ko da kuma inda Allah ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga wanda ya kasance yana ƙaunan Allah da rana ta ƙarshe kana ƙaunan Allah ya ɗan uwa kana ƙaunar rana ta ƙarshe to in har kana yin hakan to lallai manzan Allah ya shi ne abin koyi wajen komai naka a rayuwa Za ka samu nasara duniya da lahira insha Allah na'am um anil barra ibn azib radiyallahu anhu ta'ala an karɓo da na'am ko da yake misali kaman su wayannan kabarorin shin dukkan su ne wajibai duka wayannan kabbara ne wajibi wanda maza Allah ya yi? to malamai sun yi ijma'i akan cewa a cikin wayannan kabarorin kabara harama wajibi ne wannan malamai sun yi ijma'i akan wannan saboda nassin da yazo a cikin hadisin al-musii'u salat eh al fi salati din nan hmm. amma malamai sun yi sabani ga duk abin ba kabbaran harama ba shin abinda ba kabara harama ba shi ma dole ne wato mafi yawan malamai na fiƙiu sun tafi akan cewa ba dole bane shi an gane ba dole bane sauran kabbarori an gano domin wajibi a wajensu daga cikin ayyuka shine abin da aka ambata a cikin hadisin almusi musiu fi wayannan kabbarorin ba ambacin su ba manzo Allah da yake koya mai sallah shi wannan mutumin kawai kabbara harama kawai ambata bai ambaci sauran ba da sauran wajibi ne ba zai yi manzan Allah ya shiru a kansu ba an gano wani ko a ibn hajar al-asqalani al-imam ya faɗa a cikin fatawul bari yana cewa al-jamhur ala nadabiyati ma ada takbiratul ihram wato mafi yawan malamai sun tafi akan mustahabbancin duk abin da ba kabbaran harama ba kabbaran harama shi kadai ne kawai farilla Ahmad wannan ko amma imamu ahmad da dawud a zahiri sun tafi zuwa ga wajabcin kabbarori kabbara na intikal idan mutum ya yi ruku an gane idan mutum ya yi sujada in zai ɗago daga sujada din nan suka ce wayannan kabbarorin dukan su gaba ɗaya farilla ne sun kafa hujja cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawoma kansu tunda manzo Allah ya dawoma kansu ya zama dole kuma annabi yana cewa sallu kama muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah to in wannan hadisi shine hujja kenan duk abin da manzon Allah yayi a cikin sallan shi ya zama dole kaga ba zai yi zama dole ba a ce duk abin da ya cikin sallah ya zama dole in an ce za a dogara da wannan hadisin kenan za a wajabta abubuwa da yawa kenan an gano wani ko sannan malaman sun kara dogara ga abin da abu dauda ya ruwaito daga aliyu bin yahaya bin khallad daga amminsa cewa annabi sallallahu ya ce la tatimmu salata li la tatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yatawadda eh la tatimmu salatu sallah baya cika ga ɗaya daga cikin mutane har sai yayi alwala sai ambaci hadisi da tsawo a cikin hadisin akwai ambatan kabbarori to tunda har an ambaci wannan kabbarori ya zama dole kuma imamu ahmad da ire-irensa sun ba da amsa game da hadisin almusi'u fi salati cewa hadisin ya zo a cikin hanyar abi daud da turmuzi da nasahi da nasahi cewa lallai manzo Allah ya ce wa musi summa Kulu Allahu akbar sannan sai ya ce Allahu akbar summa yarka'u sannan sai ya ruku saboda haka akwai wasu ruwayoyi daga cikin hadisin almusi'u fi salatihi wanda an ambaci wayannan kabarori tunda har an ambata a cikin wasu ruwayoyi to ya nuna kenan cewa wayannan kabarori wajibi ne kamar kabarin harama an gane wannan ko to kaga anan wajen wannan shine abin da suka kafa hujja da shi amma abin da ya fi tabbata kabarar harama kawai shine wajibi sannan malamai sun yi sabani tsakanin mai sallah ya haɗa tsakanin sami Allahu liman hamida da kuma rabbana wa lakal hamd shin zai yi haka idan mutum yana sallah da liman da mai bin liman mamu kenan da kuma mai sallah shi kadai kowanne ana bukata ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd an gane to malamai sun yi a akan haka an gane a wato Imam Ahmad shi ya tafi zuwa ga wajabcin daga duk kowanne mai sallah an gane kowanne mai sallah wajibi ne ya faɗi sami Allahu liman habidahu rabbana wa lakal hamd liman zai faɗa mamu zai faɗa mai sallah shi kaɗai zai faɗa an gane ku a daga cikin sahabbai akwai Abu Barza al-Aslami daga cikin tabi'ai akwai Muhammad bin Sirin akwai Atha bin Abi Rabah daga cikin malaman hadisi akwai Ishaq akwai Abu Dawud kuma daga cikin a'imma na mazhaba akwai Malik da Shafi da Abu Dawud an gane wannan ku? to wa'annan su suna da ra'ayin cewa dole ne mutum zai faɗi guda biyun an gane ku wato hujjansu shi ne wannan hadisin an gane da kuma hadisin da daru kudin ya fito daga buraida cewa annabi ya ce ya buraida izara fa'ata ra'asa kamar ruku idan ka dago kanka daga ruku'u ka ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamd haka annabi ya ce masa idan ka dago kai daga ruku ka ce sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamd kaga mutum ɗaya ya faɗi duk guda biyun sannan sun kafa hujja kuma da abin da aka to daga ainihin ijma'i akan sa ga mai sallah shi kadai cewa tunda dai ya zama wajibi ga mai sallah shi kadai ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd a gani ko kuma kai ana so mai sallah shi kadai ya faɗa to sai suka riskar da mamu Kato shi ma mamu in yana bin liman shi ma ana so ya faɗa domin abin da ya tabbata ga haƙƙin mai sallah ya tabbata ga ɗaya mai sallan ba tare da wani bambancewa ba in za a bambance sai an kawo dalili waye ce a bambance tsakanin mai sallah shi kaɗai da mai bin liman shi dai liman an tabbatar da zai faɗa tunda manzan Allah yana limanci yana faɗa an gani to mai sallah shi kaɗai shi ma an tabbatar zai faɗa mai bin liman a nan wajen shi ne ake bugawa a kai shi ne suka ce to duk abin da aka ciranto na ijma'i cewa ainihin wajibi ne ga shi mai sallah shi kadai ya faɗa to za a riskar da mamu da shi domin abin da ya tabbata ga haƙƙin mai sallah to shi ma ya tabbata ga haƙƙin wani mai sallah ɗin amma kuma wasu malamai sun tafi akan cewa ba dole ba ne ba wato hadawa tsakanin sami Allahu liman hamida da kuma rabbana wa lakal hamd ga mamu ga shi mamu dama na ake sabani suwa suka yi wannan sabani wasu jama'a daga cikin sahabbai irin su Abu Huraira da Ibn Mas'ud su suna ganin kai mai bin liman kawai zaka ce ne rabbana wa lakal hamd ba zaka ce sami Allahu liman hamida ba in kana bin liman daga cikin ta'abi'ai akwai imamu Sha'abi daga cikin malaman hadisi akwai sufiyanu tauri daga cikin a'imma na mazhaba akwai abu hanifa akwai ainihin wato abokansa guda biyu da kuma wato ɗalibansa guda biyu a gane da imamu ahmad shi ma yana da wannan fahimta a cikin wani ƙauli da imamu auza'i wannan shi ma an ruwaito shi daga imamu malik kuma wannan fahimta shi ma an ruwaito shi daga wa imamu malik to masu wannan fahimta daga cikin malaman fiƙi masu ganin ba dole ba ne ga shi mai bin liman ya faɗa sun kama hujja da hadisa abi huraira a wajen bukhari da muslim cewa lallai wato ya ce cewa lallai annabi ya ce innama ju'ila al-imam li yutamma bihi kawai an sanya liman ne dan ayi dan koyi da shi a cikin wannan ruwaya an ce wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ku sai ku ce me rabbana lakal hamd kaga kowanne an raba mishi aikin sa liman me zai ce sami Allahu liman hamida mamu me zai ce rabbana lakal hamd an gani sai suka bada amsa game da dalilai na masu mazhaba na farko masu ganin shi ma mamu zai faɗa cewa wannan hadisi hadisin babun nan shine shi yana magana kan siffan sallar annabi ne shi kuma annabi ai limami ne shi an gane ko siffan sallar annabi a matsayin limami ko siffan sallar shi a matsayin shi kadai an gane amma kuma akwai mahallun niza game da mamu tunda dai annabi in yana limanci shi kadai yana cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd kuma in yana sallah shi kadai ma zalika. kuma ji wannan ko to amma mamu mai bin liman fa to nan da gizo ke saka an gane to amma hadisin buraida din nan da aka hauda zin malamai hufa sun da afashi ba a kafa hujja da hadisi da ifi Kuma ji wani ai to yanzu me za mu ce game da mai sallah shi kadai saboda haka yin kiyasin mamu tare da liman da mai sallah shi kadai qiyasun ne ma al-farid ne fi muqabalatin nas in ji masu wannan fahimta to sai aka ce musu ai manzon Allah da aka ruwaito ya ce sami Allahu liman hamida kuma ya ce rabbana wa lakal hamd amma hadisin nan me yace manzon Allah matsayin shi na imam yana cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd hadisi ya tabbata kan haka to kuma shi wannan hadisin cewa yayi wa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal idan liman ya ce sami Allahu liman hamida sai ku ce me rabbana wa lakal hamd kun ga wannan ko kaga shi kamar an raba aiki ne liman ga aikin shi mamu ga aikin shi amma sai kuma ga hadisi tabbatacce cewa liman yana cewa sami Allahu liman hamida kuma yace rabbana wa lakal hamd sannan mamu na faɗa a sannan ka mai sallah shi kaɗai na faɗa to ashe mamu shi ma min babi aula tunda wancan hadisi ya nuna kowa ga aikin shi to amma sai gashi liman ya faɗa a kenan da liman da mamu da mai sallah shi kadai dukan su gaba ɗaya kowa zai faɗi wannan an gane wannan ko to wannan kenan a takaici to Allahu a'lam to hadisi na na na gaba eh, anil barra bin azib radiyallahu an karbo daga bara bin azib Allah ya kara musu yadda ya ce ramatu salata ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato nayi daku in ce Ramatu na kura ido na kura ido na sanya hankali na ina kallon sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda sahabbai suke kulawa da sallan manzon Allah jama'a ya kura ido ya sanya basiran shi da hankalinsa yana kallon yadda manzon Allah ke sallah an gane ko to amma yanzu mutane suna kura ido ne suna kura suna bada hankalinsu ne gaba daya ga yin koyi da ainihin wani malami ko wani imam su bar sallah na manzon Allah duk mutumin da ya kawo sallah irin na manzon Allah ya zama to ba kauye ya zama to abin kallo ya zama to abin zage cikin al'umma wa ya billah na'am fa wajadtu qiyamahu sai na samu tsayuwan manzon Allah tsayuwansa da zai yi bayan kabbara harama tsayuwan shi na karatun Qur'ani karatun Fatiha da sura wa raka'atuhu sannan sai na samu kuma tsayu a ruku'unsa fa atidalahu sannan kuma daidaituwansa bayan ruku'i bayan ruku an gane ku sai na ga daidaituwa shi bayan ruku idan mutum ya yi ruku ai zai dago in ya dago to ai zai zai tsaya ya miƙe kowace gaba ta koma inda take to wannan daidaituwar da mutum ke miƙewa ya miƙe sambal kowace gaba ta koma inda take sai na samu wannan daidaituwar shi bayan rukunsa sannan na samu sujadansa sannan na samu yanayin zamansa tsakanin me sujada biyu a gane yanayin zama su tsakanin mai sujada biyu idan yin sujada sai mai ai zai dago to wannan dago wanda zai yi ai shi ne zama tsakanin sujada biyu to dagowan shi ma irin daɗe wanda yake yi in ya yi sujada ya dago daga sujada ya zauna to shi ma irin daɗe wanda yake yi sannan kuma da sujada da zai koma ai zai koma yi sujada bayan haka hmm. fajilfatahu ma bayna taslim wal insaraf sannan zaman sa tsakanin sallama da juyawa ƙariban min sawa kusan sun kusan zama daidai wajen tsawo sun kusan zama mai daidai wajen tsawo ku duba wannan farko dai tsayuwa domin karatun Fatiya da sura sannan kuma wato daɗe wanda yake a wajen da kuma tsayuwa a cikin ruku'u a irin kai in yi ruku'u daɗe wanda yake a cikin ruku'u da kuma bayan ya dago da ruku irin daidaito wanda yake a miƙe ya miƙe samfal a lokacin dadewa da yake a cikin miƙewa samfal din nan sannan kuma in yayin sujada dadewan da yake a cikin sujada sannan kuma daga sujada dama sai bi sai zama to sannan sa da yake tsakanin sujada biyu irin dadewan da yake yi sannan kuma irin in ya koma sujada irin dadewan da yake yi sannan kuma zaman da yake yi tsakanin sallama da juyawa to zaman tahiya irin daɗe wanda yake yi sun kusan zama daidai an gani to sai mu auna sallar yanzu mu haka muke yi shekaratun fatiyanmu da suranmu da ruku mu tsawonsu ɗaya eh a mukaddara mun yi karatun fatiya da sura minti uku ruku bai wuce minti ɗaya ko sannan ɗagowa daga ruku baya ma daɗewa wannan ana ɗagowa daga ruku za a tafi sujada an fahimci wannan ana so ne duk wa'annan su zamanto idan ka yi minti biyar a wajen karatun fatiya da sura ka yi minti biyar a wajen ruku'u ka yi minti biyar in ka ɗago daga ruku'u ka tsaya ka daɗe kafin ka tafi sujada ka daɗe a tsaye minti biyar sannan ka yi minti biyar a wajen sujada misali na kawo ka san dai aka zai yi mutum ya minti biyar a wajen sujada ba yawwa wato abin nufi a nan wajen irin yadda ka daɗe a nan shi za ka daɗe a ina a can wajen idan ka yi minti ɗaya a wajen karatun Fatiya da sura to wajen ruku ma haka in ka ɗago daga ruku tsayi wanda za ka yi daidai haka in ka tafi sujada daidai haka in ka ɗago daga sujada daɗe wanda za ka yi a zaune kafin ka tafi ɗayan sujada daidai haka sannan zaman ta shi ma daidai haka an gane wannan ko to shi ne aka ce ƙariban minan sawa su kusan zama daidai sai mu auna yanzu dai shi wannan bawan Allah bara'u bin azib ya yi dako ya ƙura ido ya ga yadda annabi ke yi to ya kamata mu ma mu gyara yanayin sallanmu to idan mutum bai haka ba ya sallan shi ta ɓaci ya yi haramun ya yi makaruhi a ya dai bar wani lada ne kasan ce sallan jam'i ta fi sallan mutum ɗaya bi saba'in wa ishirin da daraja ko ah. to wannan daraja ishirin da bakwai da zaka samu ya danganci yadda ka kiyaye irin yanayin sallar manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya zamanto akwai abin da ka tauye za a tauye ma daraja gurgurdan abin da ka tauye an gane wannan ko na wa fi riwayatul bukhari riwayatul bukhari a cikin riwaya ta bukhari ma khala al-qiyama wal qu'uda qariba min as-sawa wato banda banda tsayuwa da zama duk wani abu wanda ba tsayuwa da zama ba sun kusan zama daidai banda tsayuwa banda zama kenan a wannan ruwaya tsayuwan ya fi tsawo an gane sannan kuma zama ya fi tsawo da tsayuwa da zama sun nan fi tsawo akan sauran an gane abinda ba tsayuwa ba ba zama ba sun kusan zama daidai to wayannan abubuwa gaba daya wajen ruku'u da dagowa daga ruku'u an dago daga ruku'u irin dade wanda za a yi a tsaye da wajen sujada da kuma an dago daga sujada irin dade wanda za a yi a zaune an gane to wayannan sun kusan zama daidai inda ya dan fi tsawo an gane ko shine wajen abin da ya shafi tsayuwa da kuma zama na'am an sabit al-bunnani an anas radiyallahu bin malik radiyallahu anhu na'am qala eh inni la alu an usalli bikum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina na'am to kafin nan akwai wani lafazi wanda akwai wani lafazi wanda yake ruwaya ta bukhari shine inda yake cewa kana ruku'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa bayna as-sajdatayn qariban min as-sawa' ya kasance ruku'un annabi sallallahu alaihi wasallam da sujadansa da kuma idan ya dago daga ruku'u da kuma tsakanin sujada guda biyu sun kusan zama daidai an gane kenan nan wajen ba kawo tsayuwa ba ko kwan kawo tsayuwa an ce ruku'un nabi wa sujuduhu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa bayna sajdatayn qariban min sawa ya kasance ruku'un annabi sallallahu alaihi wasallam da sa sannan kuma in ya dago kai daga sujada da kuma zaman tsakanin sujada guda biyu sun kusan zama daidai ba wai ana nufin kankan ba ne ana kwatantawa ne ana kintatawa ne su kusan zama daidai a cikin wata ruwaya daban ma halal qiyam wal qu'ud banda tsayuwa da zama duk wani abu wanda ba tsayuwa ba da zama ba qariba min sawa an gani su kusan zama daidai wa yazilla ana fa abuna wallahu a'lam na'am an sabit al-bunani an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karbo daga Sabit al-Bunani daga Anas dan Malik Allah ya kara mishi yadda ya ce inni la alu an usalli bikum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli bina ni bana takaitawa ko kadan bana takaitawa in yi sallah a gare ku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sallah a gare mu ina iya kokari na in ga cewa nayi muku sallah yadda manzon Allah ke mana sallah sallallahu alaihi wasallam qala sabit sai sabit yake cewa fa kana anas yasna'u shay'an la arakum tasna'unahu ya kasance anas dan malik radiyallahu an yana aikata wani abu wanda ba na ganin ko kuna aikata shi kun rabo, a cikin sahabbai gaskiya ina ganin anas yana yin wani abu wanda kusan ba na ganin ko kuna aikata shi eh kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' ya kasance idan ya dago kai daga ruku'u in tasaba qa'ima sai ya kafu a tsaye hatta ya kula alqa'il har sai mai magana ya ce kai ya manta ila ya ma manta ne an gano wani ko hmm. zai tabbata a tsaye tsaya ya dade har sai mai magana ya ce to ila ya manta ne ma yana ma sallah alhali ba mantawa yayi ba wancan hadisi da makaranta bayi ne in yayi karatu yawa in yayi karatun fatiha da sura to in yazo wajen in yayi ruku'u irin daɗe wanda ya a wajen ruku to in ya ɗago wato kusan zai irin wannan daɗewa ne a wajen ɗagowa in ya ɗago zai tsaya ya daɗe a tsaye kafin ya tafi sujada wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajda sannan kuma in ya ɗago kai daga sujada yana ɗan daɗewa summa yaqulu al-qa'il hatta yaqulu al-qa'il har sai mai magana yake dan nasiya hakika ya manta hmm. an gane to wannan kusan wato kaɗan ne zaka gani a masallaci ana kiyaye wannan sunna din to kaga ba ma mu ba hatta zamanin manzo Allah hatta zamanin kai sahabbai da yawa daga cikin sahabbai in banda Anas din ba sa yin wannan to shin ya nuna yin hakan dole ne ko yin haka musahabi ne yin haka musahabi ne shi yasa da yawa daga cikin sahabbai sai zama to ba sa yi amma kuma Anas dan Malik ya kiyaye wannan sosai wanda ya kamata mu ma mu kiyaye shi kan mu yi wasa da shi domin iya yanda mutum ya kiyaye irin wayannan abubuwa iya yanda ya samu wannan daraja 27 wanda aka ce ana samu a cikin sallan jam'i an gane Allah ta'ala shi taimake mu eh. wa salam eh. a ah, ai dama farko da sai liman yayi idan kana bin liman sai zama to bai kiyaye irin wayannan dokoki ba kai din nan zaka bi shi ne in liman ya dago kai ma sai ka dago in ya tafi sujada ka tafi in ya in ya dago ya zauna ka zauna irin dade wanda liman ya kai ba shi zaka yi idan ka ce zaka saba ma liman ka ce zaka yi wannan dadewa ai zaka rasa wani raka amma ko sannan kuma ka saba ma ainihin biyayya ga shugaba wanda yake wajibi ne to wannan abin da aka ce Anas yana aikatawa wanda sauran sahabbai ba sa yi wato ana nufin ƙarshen zamanin sahabbai ba irin su abubakar da umar ba radiyallahu anhu ƙarshen zamanin sahabbai ba sa kiyaye irin wayannan abubuwa an gane wannan wato amma rashin kiyayewan wato yana nuna abin musahabi ne an gane da wajibi ne da sahabbai sun fito sun yi inkari sosai ga sauran wanda ba sa yi an gane wannan in kana bin liman yana kiyaye wannan sunna fa ni'ima in baya kiyayewa ba dole bane ka bi shi a yanda yake yin sallah matsar dai ba yana koton kurciya ne, yana irin wannan sallah kamar yadda kasan ana koren shi wa iyaz billah eh na'am na'am wannan ne zama irin ne kamar a sa eh. ne za ka ta tsara wani mai raka hudu eh, ai ba dole shi ana nufin tsawon wajen raka inda ka tsaya a raka farko ai raka da biyu zai kai tsawo da ma a wata ko dai kawai karatu raka na farko zai fi tsawo raka na biyu na bin shi sauran ko fatiya fatiya ne sauran fatiya fatiya ne ba sai ka tsawaita shi da wani karatu ba duk da akwai akwai inda inda ya halatta a karanta sura a raka biyun karshe amma shi wannan ba dole bane misali eh to masha Allah wasu ba hanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha Ila'anta, anta astaghfiruka wa ilai.